લંબ થશે ભાગીને ઉઠું છું આશ્ચર્યા السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن أما بعد فيوضع مكاشفاتنا نقوم بأنشئ لتاب يا السنة وإكمال البدعة الشيخ الشيخ الله يجزاه السلامة أولنا رانا تا صبر da da alif ɗari da arba'in da kuma yau muna goma sha takwas sha goma sha sha shida ko ga watan biyar watan ne tara ta biyu da shida miladiya. Na بسم الله الرحمن الرحيم رحم الله شيخنا والعافية وجميع المستمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى الباب الثالث في بيان ما ورد عن الصحابة والتابعين وتابعي التابعين من بلوغهم الغاية في اتباع السنة واجتناب البدعة قال الباب الثالث في بيان ما ورد عن الصحابة والتابعين وتابعي التابعين من بلوغهم الغاية باب اللي بيان أكم abin da aka samu daga sahabbai da tabi'ai da kuma waɗanda suke bin tabi'ai bayanan da suke nuna irin yadda suke kaiwa matuƙa wajen bin sunna wasu na da bid'a da bid'a saboda sahabbai su suka zauna da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kai tsaye tabi'ai kuma su ne suka zama almajiran sahabbai kuma su suka zama malaman tabi'u tabi'i وانه كمشي في الخير اللي وقت كده بتاع الله صلى الله عليه وسلم خير الناس كرمه والذين يدونهم تابعي كرمه ثم الذين يدونهم تابعي تابعي اي ساعة اي اتاع اتار ورنقو نعم نعم من اثار الصحابة في ابتداء السنة وعلى ابو بكر الصديق رضي الله عنه لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به الا عن الكبير إني أخشى إن تركت شيئا من أمرك أن أزيغ قال يسي قال أبو بكر رضي الله عنه سيدنا أبو بكر الله تعالى جاء قريش يكي سوى لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا علمت ba wani abu da zan bari na ga annabi sallama yana yi kuma ma ce ba wallahi duk abin da na ga annabi ya yi shi na yi ina jin tsoron in har na ga annabi ya yi abu zan iya yi babba zan iya bata wannan kuwa abin da sai na abu kai faɗa gaskiya ne shi yasa a ƙari akan haka kuma lokacin da aka zo masa da maganar jam'ul qur'an kafin Allah ya haska zuciyarsa ya gano dalili na ƙa'ida ta shari'a ta fito al'umma maslahar cikin al'umma da kada littafin Allah ya salwanta, ina baka da yi lasu fa’inan ce ya gani falon ba, bayan da zini ne abin da Allah. Na, ya, Umar Rabi Allah mu an gudu bin kudaifa, raka ce, faɓan, asnau kamar ra'aitu Rasulallah sallallahu alaihi wa sallama yasna. Wata sai na Umar zai tafi Makka ko Umar Adai ko Hajji اي نومي حليفة في ركعات فالوك تنسل قر الله بني كوينا كلاهي في بدا وقتاني سيوا إني أصنع كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هم قولنا سلا دني كوينا قمنا على سماينا نعم ولما أذنت قريش لعثمان رضي الله عنه في الطواف بالبيت حين وجهه النبي صلى الله عليه وسلم في القضية أبا وقال ما قلت لأفعل حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عثمان بن عفان الله تعالى لا أدري شيء لغة نمزارة ما يحيي في مجد جمسة لتريده لأن يعني مطلق كتي وقاشنا من شقمك من أمرا من أسكي كم تدوث فيه سيسعي إنما قلت أن نباوا وهجم da Allah sallama ya tashi sahabbai suka tafi wanda suka tafi da suka tafi Hudaybiya al-Hudaybiya wani waje ne na da tazara daga Makka kadan labari ya isa cikin suna kan hanya cewa ga Muhammadu na sallallahu alaihi wasallam to mutanen Makka sun yi mamaki kuma sun san cewa sun tsokari manzo Allah sama da yawa a bara banda a kafta yaki na na gane ina ganin ka kana gani na inda suka zo a hazab yakin ba. kamar da aka ba ka rasa wasu 'yan farmaki da ake kaiwa a iyakoki Gara sama da ya zo ya yada zango a hudaybiya da sai zaɓi usman ibn affan ibn abdul al-qurashi al-azam da ya fito daga babban gida manya ne gidan da shi ma babban zala sun sulama ya ce kai nake so ka je cikin maka tunda shi ba wanda zai gan shi ya kashe ko a rasa wanda za a kashe ko kewa ce gida ba sha ke gida zai kashe a makka ba saboda su suna da ƙarfi to ka je ka gaya mun cewa ba yaƙi ka zo yi ba mun zo ne za mu kuma ramu kyale mu sai na Usman tun da ya isa garin Makka sai aka zo aka tarbi shi sai aka kama shi ba kama shi aka yi kame na na laifi ba a'a an zo an tarbe shi ne tarba ta karramawa sai suka ji tsoro sai suka yaɗa labarin ai an kama kuma shi kuma an je an girmama shi ne yau sharabanku da maka kun bar maka kusan shekara nawa yace to wannan ba shi ya kare ba na zo ne da wannan mazara sama a kan mu tattauna da su game da kaza ka sai ka ce to yanzu mu je ka fara yin tawali idan mutum ka a cikin take da sanyin tawali shi ne sai sai na usman ke cewa ba ku kuntu bi abu adam fa zan je ba ta fa rasulullah sai mu manzo Allah sama yayi a nan to abu ne abu na farko a zage kauna da yake nuna alaihi sallallahu kuma ya san manzon sama yana shauƙin yin dawa to bari manzan Allah ya fara yin takalmi ya ji da manzon sama a nan na biyu kuma in ya yi sai mu gani ko akwai wani canji da aka samu na ɗawa mutum da a wancan lokacin da muke yi ba a samu wani wahayi da ya zo da wani canji ba amma yanzu in manzo sama kuma ya sai mu za a kuma da ya ji labarin a ce an kasa kuma shi ne ya ja gefe ba su motar ciya a nan hudaybiya din ya kira sahabbai kan to su zo kulla ba su baya cewa in dai an kashe Usman to sai dai rayuwarsa ta kare a masallacin shi nan take aka dinga zuwa kowa sai zo tura hannunsa a kan sama sai ya ɗauki duka suka yi banda a cikin su da kai wanda shi dawa mana duk da aka gama sai maza rasu ma ya ɗau hannunsa ya tura a kan ɗaya hannun na zai cewa har yanzu kuma wannan ku ba da na dora abu Allah ya kare na'am وقال علي رضي الله عنه لم أكن أدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد من الناس أدو مغانا لم سيدنا علي الله تعرف فزل تقبل سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فبودوا مغانا ونبت وعيد وقال ابن عباس رضي الله عنهما النظر إلى رجل من أهل, من أهل السنة يدعو إلى السنة وينهى عن البدع وترك بدعة أفضل من عبادة سنة يكي سوى لا عباس ينهى سوى ni kallo zuwa ga ahalus sunna cikin ahalus sunna yana sa ka maka duk da yawa yin aikata sunna da kabar bid'a sannan kabar bid'a kawai ka ce ba zan aikata bid'a ba ba kai ko ba sai iya abubuwan da Allah ya yarda maka na sallah da azumi to ya fi maka alkhairi ya bar bid'a da kai fiye da kai ibada shekara ɗaya ba kana da bid'a dama Allah dan Abbas a cikin salaf yana ɗaya daga cikin wanda aka samu daga wajen da ya kasa mutane zuwa ga ahli sunna da wanda ba ahli domin a baɗin Allah subhanahu wa ta'ala yau mutabbi yau mutabbi wa tasawwuju a ranar da wasu fuskoki za su fari wasu kuma fuskokin za su baki abla da ba sai ai yau mutabbi yau mutabbi ahli sunnati wa tasawwuju wa ahli bid'ah lokacin da fuskokin ahlus suna za su yi fari fuskokin yan bid'a ko musu irin kuma Abdullahi dan Abbas Allah ƙara da a gare shi mawkifin sa akan sunna yana da yawa ya taɓa ya ce mazala sama ya ce sai aka ce mai abubakar da sun ce na rasa irin mutane ina cikin su manzan Allah suna ya ce kuna ce ma za ƙala abubakar da Muhammad ina irin mutane abubakar da umar aka turo manzan Allah ta aka aiko ku ce ma za kala rasulullahi wa sallam abubakar da umar fahimtar su ake nema ta maganar annabi sallallahu alaihi idan maganar ya zanto ba za a fahimce ta da sai ba bayan masa to su aka shi na'am wa وروي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يدير ناقته في مكان فصعد فقال لا أدري إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله ففعلته an taɓa ganin Allah ya ɗan Allah ƙara da a gare shi yana ta kwabo da taguwarsa ana yana ta jujjuya ta a wuri sai aka ce ya aka yi haka sai wallahi ni ke na taɓa ganin manzo sama ya yi haka a wannan wadanni ya kai shi manzala kuma yana abu kawai sun sa ake ko baka gane hikimar abin ba hikimar shi ne ka shi domin Allah kai tsaye ce wa in tuqiru ta ta ta ta in suka ji shi za mu ma'ana ku shirye ke ke ke na na وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول القصد في السنة خير من الاجتهاد في البدع Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kare da a shi yana cewa wani ko mun wuce irin wasu bayanai irin nan duka a baya cewa ko ta kare shi bayan yana cewa al-maqsud sunna kai ta ka tsantsan a sunna ba ka gane abu kawai ka tsaya ba sai kai ba ya fi akan kai ishtihadi kace bari ka gwada ka gani kuma kai fiya wannan da ita sunna sun ta kawai ake na'am min asari tabi'ina fi ittiba'i sunna ita da ai su ne waɗanda da suke annabi sallallahu alaihi wasallam su ma kuma da faɗa akwai mukhadaramun waɗanda suna nan da ransu da wayansu lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam amma wanda ga cikin dalilai ya sa su sun karɓi kalmar shahada in ma dai ko a lokacin su ba ku musulmai ba ne ba su yarda da su sai bayan annabi sallallahu alaihi ya yi fashi sannan su karɓi kamar irin su a ka'abul shine Ka'ab ibn Malik al-Sunni wanda shi ya riski manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi imani da sa saboda babansa yana da manyan manyan kasu kuma malamin gidan ya san da labarin mutum amma yadda an koyar da su ya saba da hakikanin abin da littafin su ƙarfi. Mahaifinsa yana da taura sai ya samu an kuka sai ya nannaɗe su ya rage ya kirawo ka'ab ce ina so ni wani alƙawari ka irin wanda uba ya ke da ɗansa ko na mutu ba za ka buɗe wani ta shi ba ta da bayan uban nan ya mutu ya ga yadda al'amuran annabi sai ma yake ta ƙasa bayan mu zara kuma yi wa fatima ya ce kai hanya uban nan na ba ya yi sajijin da bane ya koya wani abu ne amfani da ya buɗe wannan abu sai ko sai sa ku ko ku ba Allah sama ga sunan saura a shi shi aka nan kaga wannan muqadara da irin su Abu Abdullahi Sinajiri ya kamo hanyar Madina ran da ya fito Madina aka ce masa kwana biyar ne da wafatin Annabi sallallahu alaihi wasallam da irin su Abu Usman An-Nahdi الرحمن ابن مجد جاء سنن دي دي ايوا انس اكي ترى مخاطرة منذ ان السفر سكي يوم تعمل صلى الله عليه وسلم عن بعض السامين تيمان يرسي باين باع تيبان غير السماء يعني وقال يأخذك بكبار التازعين وإن السكوما سر السكوما الله يقال الدعم سوى مسلمان سوى سلوك تدس عليه حديثا wanda ma ko lokacin da suke da rai da girman su sun zama tsofaffi ma san da wasu sahabban su sabu balma akwai wa'anda suka riga wasu sahabban kaba alfuqaha usaba'a wancan su sun rasu kafin shekara ta a cikin karnin sahabban su sabu Ubatu bin Zubair kawai ganin Annabi sallallahu alaihi wasallam ne amma duka ya zo ya rubuta wasu abubuwa ma na manzara sa'a da sauransu kuma har haka haifi ɗansa ma kuma zai shi ma ya zama ya da su da irin su sa'id ibn musayi irin su sa'id ibn musayi irin su khalid ibn musayi ibn salih irin su salih ibn abdullahi ibn umar irin su nafi' ibn abd maula abdullahi ibn umar irin su ah, Sulaiman ibn Yasar al-Hilali irin su a Muhammadu عمرو بن حزم abubakar bin muhammadu بن محمد بن عمرو irin su alƙasim ibn Muhammad ibn Abi Bakar wannan yawancin su manya-manyan tabi'ai wanda in suka sai kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Malik yana yadda to da ya san ba da kaska faɗa ba sun ji wani ya faɗa Abu Hanifa ma haka duk da cewa dai da yawa daga cikin malamai suka ce a ba zai yi ce kala rasulullah zai ce wani ya gaya mana cewa amma shi a wajen malik in dai har ya gane ba kura a cikin to za zai ɗauka واحتج مالك هذا النعمان وتابعوهما به ودانوا ورده جماهير النقاد للجهل بالساقط في الإسناد وصاحب التمهيد عنه نقلا wa muslim bi sadar al-kitabi as-sal haka iraki ya faɗa da haka manya manyan ta tabi'ai to akwai kuma fasidin wayanda su kuma sun riski sahabbai amma lokacin suna ƙanana don haka yawanci sai dai waɗannan tabi'an su suke ƙara musu karatu wayannan na farko za ga yawanci sun wuce a ƙarshe ƙarshen tabbata shekara ta kai kamar da idi ya rasu tasa'in da hudu ƙorwa ya rasu tasa'in da hudu sulaiman ya rasu tasa'in da hudu duka duka sai waɗanda suka ɗanyi jinkiri kaɗan su ikirima su mujani wannan duk sun kai ɗari da ɗari da biyar har dai kusa da ɗari da goma wannan su ne amma wanda sai ya kasa zuwa ga ɗari da ishirin ɗari da ishirin da biyar wayannan ne ‘yan na tsakiyar tsakiya. Ibn Shahab Muhri da sauransu. Amma waɗanda suka kai haɗari da talatin irin su ayyuka ne sai da talatin da ɗaya wani gari talatin da hudu har zuwa ɗari da arba'in da biyar ban ma wasu suna ga kai har waɗanda suka kai ɗari da hamsin ba abin mamaki ba in an ce maka ya gasa sai dai wanda ya kai ɗari da hamsin bai mutu ba kamar abu hanifa Allah ya ji an to akwai shakkar ya fasta hadisi a wajen sahabi ko da dai ana cewa ya ga jabir ya ga ana to amma dai gaskiya akwai yiwuwar da wahala in yi riwaya da Allah dai ko yana dan karami ne aka kawo shi aka ce gashi shi ainihin addu'a shi ba ma zai iya tunawa to shi wannan sune a ah, tabi'i na'am وقال أويس القرني في وصيته لعز بن حيان رحمه الله إياك أن تفارق الجماعة يعني جماعة اتباع السنة واجتناب البدع فتفارق دينك وأنت لا تشعر فتدخل النار يوم القيامة في أول من دخل قال رحمه الله تعالى قال ويس القرن ويس القرن الله يجب أن رحمه ليلة daga يمن ينتهي manyan وَلَا يَكِي كُنَنْكَ أُوَيْتِ بِنْ عَامِرِ إِبْنُ جُدُدْ إِبْنُ مَالِكَ الْمُرَانِ الْقَرَنِ الْقَرْنِ الْيَمَانِ أعجي آه، شكرة شهدة تفض بأي مدرعة صلى الله عليه وسلم أكريك يمن أواني ودنك شرعك كنسى الرحمن يا يوفاد بوكة آه، الحليفة المعاوية الشكرة الثلاثة بوكة آه، الثلاثة سيدنا أديم آيات السبيل shekara talatin da bakwai bayan hijira a cikin sallama ya yaki tare da sirna a cikin mutum ne wanda yake tsananin falala bal ma wasu daga cikin malamai suka ba akan cewa shine afdalu tabi'in ala islam saboda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda yake cikin sahih muslim a kitabul fadail babu fadail wai al-qarn wanda imam muslim baji baji ya ware ko kullu guda a cikin kitabul fadail na falalar za su ma ya ba da labarin sa kamar yadda ke cikin asar da hadisin da sai na ubar Allah ya ƙara bayan da gare lokacin da aka samu tawaga ta tarmiyu da suka iso to akwai wani mutum da kana ya saru wai al-bukhari dan sai na ubar ya cewa sun fa akwai wanda suke dan sabila akwai tarmiyu da eh, shi wannan mutum ke kwarai da mu ai a cikin ku akwai wani mutum ana cin sa wanda da ya taho gida da ya baro gida ita ho hajji ko kuma ba ba shi da kowa sai ya tafi ta kadai ya bari kuma ya taɓa cutar albara irin cutar fata kamar mai kama da mutunta amma ya roƙi Allah gaba ɗaya Allah ya warkar da shi sai wani ɗan tabo da bai fi girman titi ba aka duba aka ce ai shi ne maza suna ke idan ku gani na ku ga shi ya nima ku sai na umar ya yi addu'a mai masa addu'a da farko shi yare da kansa yana ga shi waye shi hadda manzo Allah sallallahu ma zai bayani an haife shi shekara ta 28 kafin hijira to amma bai samu gamuwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya ka shi lokacin da shi aka tura yakin Nahawun ఒకటి మరి అక్కడ అక్కడ అక్కడ అతను اخرى ఆవు చాలి అశోక్ కుమార్ అక్కడ సిద్ధి ఆ సిద్ధి ఏ షహార وشيء ويس الأرني الله يتأثر رحمة أبو حيث ويبلغ معانة الكرم وبيت دولنا قال لا نتكون درجة طبوبة في بيان هنا حيان العبدي وذكما سنتوا الدين البصري آه، وندا يا رب شكرك ان بجيا غنون سيدنا عمر الله يطال يا هذا من اخر في كتابك اذا كتبت ابن عبد الحميد الجماعه من التعرب متعنا ده سكيت ده شو ده غير التفيا التعرب ده الله صلى الله عليه وسلم su ne ba su da wani suna sai wannan ba su da wani waɗansu ƙa'idoji na gudanar da rayuwa sai wani a ɗan sallallahu alaihi wasallam ba su da wani aiki sai yin sunna yadda ake ce musu jama'a ko kuma ake musu ahal sunnati wani jama'a kuma su ne jama'atul muslimin su ne a cikin hadisin hadisin Uzaifa Allah ya ƙara ta a gare shi zala ba yake cewa lokacin da zai fahimtar da shi ke cewa da muna cikin jahiliya da sharri sai Allah ya aiko mana kai na sai ka kawo mana haske kai ma haske bayan wannan ba wani kuma duhun da zai sake dawowa ga Allah ya sai ce to in ya dawo akwai tsarin kuma wani hasken irin wannan zai ƙara zuwa ga lafiyar eh amma hasken akwai duba shi wa fihi dakhal yace wa ma dakhal ya yace mutane ne za ka gani yastadnuna yahduna bi ghairi hadi suna neman shari'a amma ba tawa ba wa yastadnuna bi ghairi sunna suna neman sunna amma ba tawa ba ta'arifu minhum fatrikan wasu in ka ga cikin wani lokaci wani abin ka san addini ne ce wani abu kai ba ba ka yadda ya rasulullah bayan an yi mana wannan alheri ne a ban da ta kuma akwai wani sharrin da zai dawo da Allah sama ce yi a kai ya ce menene shi ya rasulullah ke cewa du'atun ala abuwa jahannam za a samu wasu mutane masu kira amma su suna ƙofar wutar jahannama suke kirawo mutane man ba hum qazahu biya duk wanda ya karba musu kiran nasu za su wurga shi da jahannama shi Rasulullah to asukan ta mana su maka zan da suwaye wanda Allah sana ke cewa kun min bani jindati ba wasu mutane ne tamba ƴaƴan ku ne fata irin fata ku ta kallamu na bi alsinatikum kuma irin yaron ku shi magana ba na da cikin za a samu وذلك الذي يرسل الله يتبع تأمر بك ترك ذلك وإن ذو نرس ومن لوقة يا رسول الله كتب كما قال الله عز وجل فالزم جماعة المسلمين تنبئنا جماعة أهل أهل السنة والجماعة وإمامهم كي يشهد لهم سنبايع القتال da shi imam wani mutum ne da Allah ya ba shi jagoranci na addini da kuma na siyasa. Jagoranci na siyasa shi ne zai ce a yi nan a yi can, shi zai kalli maslaha ya sa ko ya hana. Kuma shi ke da hukunci na alƙalanci ko shi ko wanda ya naɗa. Wannan shi ne imam ma da ma'ana ta siyasa. da ma'ana ta addini kuma shi zai ja sallah shi zai idan mas'ala ba ta fito fili ba ra'ayinsa zai zama authority ma'ana ya hujja ne hujja aka ce imam ne ke za a yi gaba aka yi lafiya salfar imam ana nufin jagora ta ɓangaren siyasa ko jagora kawai ta ɓangaren ko da jagora mutane a siyasa ya samu shi ne nufin girman lafazi da ake ba wa mutum za a yabe shi a hadisi yanzu imam malik ba a ce mai fita sai a ce imam sannan kuma gura a maka ce imam malik da haka akwai isnadin da ake fifita shi akan kowane isnadi saboda musalsalun ne bil a'imma ahmad يروي عن الشافعي الشافعي يروي عن مالك ومالك يروي عن نافع ونافع يروي عن ابن kuma. wannan nadi ne silsila ce zahabiyya mutasalsilatu ilma. sannan kuma idan mutum ya zama shugaba mai adalci na gari ko da bai yi suna a cikin da malinta ba ana iya ce masa imam to falzan jama'atul muslimin wa imamahu imamahum idan har sun kai girman gwamnati to shi ne jagoran su shi ne zai ɗaga tutar jihadi ya ba da umarni a yi shi ne kaza an ba su kai gefen gwamnati ba wanda shi ne a fitilas wajen gane matsaloli na aiki sai eh, abu zai kai ce fa da yakun jama'a jama'atun wala to in ka ba dai dan su ba ban da jama'a ba mu ba shi jama'a zalla ce ta zalil firqa kullaha duk ƙungiyoyin nan ta aji. ajiye su gaba ɗaya ka kyala su ka tsaya ka kaci suna da jama'a to kun ji wannan maganar jama'a yasa ko shi Usman da ya fito mutanen sa ake kiransu aljama'a yasa yin za ga wasu suna cewa mai jama'a sun ce ne jama'a suna sunan ɗan kofi da suke a cikin jihohi ma'ana jama'a kamar yanzu ne a ce ciyaman ɗin gwale sai a daga tsamai mai gwale ai kaga ko da yake a gari ko ce masa mai gari ka sai yake ce masa iyaka an tafari al jama'a ani jama'a tabi'i sunnati wa shinajil bid'a jama'a da suke bin sunna suke gujewa bid'a fa tufari adina idan ka rabu da su addinin naka ba gaba ɗaya za ka rabu wa al talatash or فتدخل النار يوم القيامة في أول من دخل هذا شيء في قفاء أو ترى القيامة تعرض عند أصفارش نعم قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله سن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنن سننا وولاة الأمور بعده سننا العقل بها تصديق بكتاب الله واستعمال لطاعة الله وقوة على دين الله ليس لأحد وقوة على دين الله ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في رأي رأي من خالفها من اهتدى بها مهتد ومن انتصر بها منصور ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين والله الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا نعم yake cewa Umar ibn Abdul Aziz Allah ya kare da azumi shi ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da sunnoni ya kawo sunnoni sannan Rasul sallallahu alaihi wasallam walakin umuri ba'dahu sunan shugabanni bayan Annabi sallallahu alaihi wasallama su ma sun zo da ka'idojin su da tsare-tsaren su na mulki wanne ya kamata ne sai ce al-akhdhu biha tasdiqun bi kitabillahi wa isti'malun li ta'atihi li ta'atillah yin riko da suna annabi sallallahu alaihi wasallam kaskata littafin Allah ne da kuma aiki da da'a ga Allah wa quwwatun ala dinillah kuma riko da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam shi tsara karfi ne akan ko karnunan karfi ne akan asirin Allah laysa li ahadin tabiruha wala tabdiluha wala nadar fi ra'yi al-salaf ba ba wani mutum da ya isa ya canza wannan sunnar ko ya musanya ta ko kuma wala nazaru fi ra'yi man khalafaha haka zalika wanda duk ya saba wa sunna ba shi da wani abin duba a cikin ra'ayi waye shi man iqtada biha mutadil wanda duk aka ji ana cewa shirye to shine wanda ya koyi da sunnar annabi sallallahu alaihi wa man intasara biha mansur duk wanda intasara wato ya kawo kukansa da sunna to mansurun hakika wannan za a taimake shi al-intisar shine wato ko kuma intasara biha wanda wato ya ya dauke ta a matsayin turba ta samun nasara to ya tabbatar da cewa mansur kamar khalafaha wanda ya saba mata wattaba'a ghayra sabilil mu'minin kuma ya saba wa hanyar wa'annan mummunan shine jama'a din إلا كنت عبيت والله الله ما تولى الذي طورا قطعب من يدنيه فزا وأصلاه جهنم والذي سجل جهنم فأل كثيرا وقوما شامونا نعم وكتب بعض أمال عمر بن عبد العزيز إلى عمر رحمه الله بهذه بلده وكثرة نصوصه أن يأخذ بالذلة أو يحملهم على البينة وما جرت به السنة فكتب إليه فكتب إليه عمر خذهم بالبينة وما جرت به السنة فإن لم يصلحهم فإن لم يصلحهم الحق فإن لم يصلحهم الحق فلا أصلح فلا أصلحهم فلا أصلحهم الله وكتب بعض عمال عمر بن عبد العزيز إلى ابن عبد العزيز إلى عمر رحمه الله wani daga cikin gwamnonin da sai na kuma ɗan Abdulaziz ya naɗa ya taɓa rubuto min wasiƙa da hali talabihi yana gaya masa halin da yake da garin da yake ciki wa kasararta da su susi da yawan fara'i a garin. Hali a kudu bi hali a kudu bi gwamnati aw ya hamilahum ala albayyinati misali yanzu idan aka kawo mai laifi ya cin idan aka zo wajen prosidi wajen shari'a alƙali ya iya yin aiki da zato ko kuma dai a dinga sa mutum ya kawo hujja wa ma jarabin sunnati da abin da aka saba da shi a sunna al'ada faka saba shi umar sai umar ce khudhun bil bayyinati wa ma jarabin sunna yi hujja kuma a tafi akan abin da sunna ta gudana فإن لم يصلحهم الحق فلا أسرعهم الله إن قد جاب سبا كذا ألا يشاء حاجبا ganin ta haka kuke a nan saboda wannan ƙarashin yana da tsayi kuma dama an fara da mu samu rabin lokacin Allah ya kai bayan sallah bayan an dawo daga hajji sai da tsora da dukkan tsaya da wanda Allah mana Allah ya sa muna cikin bayan da masu bin sunna Allah kuma اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد وبارك على ال ابراهيم في العالمين انك حبيب مجيد اللهم انا تبنا اليك فاسترنا اللهم انا تبنا اليك فاسترنا اللهم انا تبنا اليك فاسترنا اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره اللهم نسالك العفو والعافيه في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين يديك ومن من بين يدي أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا ومن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم عافنا في أبداننا اللهم عافنا في أسمائنا اللهم عافنا في أبصارنا اللهم نعوذ بك من الكفر والفقر نعوذ بك من عذاب النار لا إله إلا أنت ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين